Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya yau Lahadi shida ga watan Oktoba. Ga labaran duniya mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. babban wakilin koriya ta arewa a tattaunawa ta matakin aiwatarwa da amurka da suka yi jiya asabar a birnin stockholm ya ce tattaunawar ta kawo ƙarshe nan da nan tattaunawar ba ta zo da irin yanayin da muka sa rai ba ta dai ta wargaje abinda da kim yong gil ya faɗa kenan a harabar ofishin jakadancin koriya ta arewa a birnin na stockholm to sai dai 'yan sa'o'i bayan nan mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka morgan otagos ya faɗi a wata takardar bayani cewa kalaman da suka gabata na tawagar 'yan koriya ta arewa ba su kama da maudu'i da kuma yanayin tattaunawar da aka kwashe sa'o'i takwas da rabi ana yi a yau dinnan ba tawagar amurka dai ta gabatar da kwararen ra'ayoyi kuma an yi tattaunawa mai kyau da tawagar ta koriya ta arewa jami'an tsaron iraki sun yi harbi da harsashin gaske kan masu zanga-zanga a jiya asabar suka kashe 19 daga cikinsu baya ga wasu da dama da suka ji wa raunuka a birnin bagadaza kawai ma a rana ta biyar ta wannan zanga-zanga kan manufofin gwamnati wadda ta girgiza kasar baki daya adadin waɗanda suka mutu a birnin bagadaza da birane da dama a kudancin iraki sun kai wajen ɗari a kasarin masu zanga-zangar sun yi biris da kiraye-kirayen gwamnati da shugabannin addinai na su kai zuciya nesa a birnin bagadaza masu zanga-zanga sun yi ta'aran gama da jami'an tsaro a unguwanni da dama suka yi ta kona tayoyi a kan tituna masu zanga-zangar sun faɗaɗa bukatunsu daga batun samar da ayyukan yi da abubuwan more rayuwa kamar su ruwan sha da wutar lantarki suka ƙara da kiran da a kawo ƙarshen almundahana a wannan ƙasa mai arzikin man fetur wacce ke ɗauke da mutane kimanin miliyan arba'in. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na Amurka a nan birnin Washington DC. Dabban mazauna bangaren yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Pakistan sun yi gangami jiya asabar don daɗa jaddada buƙatar su ta cewa inda ya ta kawo ƙarshen matakin nan mai cike da takaddama na fatattakar mutane wanda ta fara ɗaukawa tun watanni biyu da suka gabata. a bangaren da ke ƙarƙashin ikonta a yankin na kashmir da ake rikici a kai zanga-zangar ta faru ne a ranar da sanata chris van hollen na amurka ya iso pakistan bayan ziyarar da ya kai india inda aka hana shi izinin zuwa kashmir ya gane wa kansa da yake jawabi a birnin multan na gabashin pakistan van hollen ya yi kira ga gwamnatin india da ta tabbatar ta kare haƙƙin ɗan adam ta maido da hanyoyin sadarwa ta kuma saki fursunonin yaƙi na yankin da ake takaddama a kai jiya asabar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana binciken da ake yi kan tattaunawar trump da ukraine da abin da ya kira take-taken sharri na wauta illar duniya ta kasa mai da hankali kan abubuwan da suka dace kenan a cewar pompeo wanda ke ziyara a ƙasar girka a zangonsa na ƙarshe a ziyarar aiki da ya kai ƙasashen kudancin turai ya bayar da wannan amsar ce saboda a ƙarshen wani jawabin da ya gabatar an tambaye shi cewa ko an ga wasu alamomin da suka nuna akwai buƙatar a ƙara bincike kan tattaunawar da shugaban amurka donald trump ya yi da shugaban ukraine volodymyr zelensky a watan yuli wata kungiyar 'yan majalisar dokokin hong kong masu rajin kare demokaradiyya jiya asabar ta shigar da wata ƙara ta kalubalantar amfani da wata dokar ta ɓaci ta zamanin mulkin mallaka da gwamnati ke yi wajen haramta rufe fuskoki a wuraren zanga-zanga saboda ta murkushe zanga-zangar da ake yi ta kyamar gwamnati yayin da zanga-zangar ta ɗan lafa amma ba a daina ta ba. dokar ta hana rufe fuskoki wadda ta fara aiki tsakar daren ranar juma'a ta janyo zanga-zanga sosai a faɗin ƙasar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaɓen. Ni na Nasiru da Maili Kaya zan gabatar. An yi rasu inda APC ta yi nasara a kotun zaɓe a Kano, PDP kuma ta yi a Sokoto. Aƙidar ka lashe zaɓe ko ta linkaka in yi zuwa a gama kotu ta zama ginshiƙi a siyasar Najeriya. In ji tsohon kwamishina a Nasarawa. NCP ta marigayi gani ta yi alwashin ƙulla ƙawance don neman madafun iko a 2023. apc za ta yi mulki har shekaru 60 in ji sakataren apc a yobe abubakar bakabe waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar allah a hukuncin kotunan sauraron karar zaben gwamnoni da ake ci gaba da gabatarwa a lokaci ɗaya za a iya cewa an yi canjara tsakanin apc da pdp a shari'ar jihar sokoto da kuma kano a yayin da kano gwamna abdullahi umar ganduje ya samu nasara kan karar da pdp da dan takarar da abba kabir yusuf suka shigar da shi a sokoto kuma gwamna aminu waziri tambuwal na pdp ya samu nasara kan karar da apc ta kai shi da dan takarar ta ahmad aliyu ana jiran yiwuwar ɗaukaka karar pdp da madugunta sanata rabiu musa kwankwaso a kano inda ake jiran yiwuwar hakan a apc a sokoto da madugunta sanata aliyu magatakardawa mako dukkan waɗannan shari'u kan kare a kotun koli ne a bisa al'adun shari'ar najeriya daga nan kuma koyaya hukunci ya kasance wanda bai samu nasara ba sai ya jira babban zaɓe a 2023 tsohon kwamishinan shari'a na jihar nasarawa tanima adamson ya ce aƙidar lashe zaɓe ko ta linƙaƙa in yi so a gamu a kotu ta zama ginshiƙi a siyasa ko zaɓen najeriya shi electoral laws namu dokoki ne sun sa waɗansu matakalar masu zafi kafin ka iya je ka proving case naka akan cewa ko an magudi ko kuma an duke-duke ko an kashe kuryo shi yasa mutane suka samu wannan excuse din so duk abu za su yi dai su yi su je ko dusa karasa wato aikin da aka baka kai wanda baka ci zaɓe din ba ya fi karfin ka zaka je tara mutanen kauye ne duka ka zo da su lokacin da aka ba na tsaya a yi shari'a ma ba yawa takardu za ka kawo ma ka sa ma ba yawa bayan an ci zaɓe ma su wanda aka san cewa sun san sirrin zaɓe ma biyu su ake yi a da musu toshiya na za ka kawo su maka shaidu da ai mutane suna ganin laifin na alkalai ne ko lauyoyi Mm. a yanzu kuma na ka kawo ni abu da ba ma magana kai shi ne dokokin zaben ka. dokokin zaben ne loya shi abu da yake so shi kullum ya ga ya magana wanda ya karkata abun da ya mishi kyau wancan ma yana neman da zai yi ya karkata abun da ya mishi kyau to idan doka ta ce gashi ya zama na ga yadda ka iya interpretation daidai da ya dace aka abu da aka yi yanzu an ce idan ka ga mutum cewa ya ketare doka kan wanda abin da aka yi ya saba wa dokan kasa wato criminal offense sai ka zo ka prove nashi ba ana ce beyond reasonable doubt wannan prove beyond na shi kana so ka nuna cewa ba wani tsammani da ya rage a cikin magana ka faɗa kan cewa wannan lallai ya aikata wannan abu kuma wanda ya aikata abun ma baya nan duk wanda ka faɗa jita-jita ne an zo an duke-duke a wurin polling unit an sata akwati an gudu za ka kawo da suka duki duki na haka su. yau dai ta nima don sun idan eh. ka so tsayawa takara za ka so dai duk kokarin da za ka yi dai ka ci kada ba za ka so faduwa domin ka nemi abun a kotu. to ai abin da ke son gyaran kenan ka san last time an zo a yi gyaran electoral law namu akan waɗannan matsalolin da suke ciki a ga cewa an gyara su amma shi ka san demokradiyya kamar ɗa wanda ya fara tafiya in ka fiɗa zai tashi ya guruguru ya zo na ya zo na yana ɗan rufe yana rufe ya tashi har ya miƙe namu nan muna kan tafiyan kenan a hankali a hankali zan magance duka waɗannan abubuwan amma ni a naso ina so idan na ci ƙuriyo ya zama na cewa na ci ƙuriyo na a bisa kan mutanen da suka bani bari in gaya maka wani lokaci abin da ya sa wani lokaci gwamnatin mu nan ba su yin abin da ya dace shine suna ganin kaman mutane ba mutane suka musu aiki ba wanda mutane da suka musu aiki sune da yan banga da waɗansu suka kai suka musu magudi suka ci zaɓe shi yasa sau da yawa ba su a damu da abin da su talakawa ke so sun fi so su samu yan kazagi da suke zuwa jin suna musu karya a yi wannan a yi wannan suna ganin kamar su ne kamar allolin su na zaɓe din nan shi yasa wani lokaci ga cewa gona ya shiga ana ganin gashi bai ji magana mutane to amma idan ka tsaya tsayin daka an maka zaɓe ne ka ci ƙuriya bisa kuriya ka san cewa lalle gashi to yadda muke so mu kai kenan yanzu nan yadda za a yi kuriya gargar a ga cewa gar da gar wannan ya ci wannan bai ci ba fadli yadda ake wahalar yin shi ne idan aka yi zaɓe kafi a ɗauki sakamakon zaɓe daga wani wuri a kai can sai ga an canza idan an canza har turai zaɓe ya riga ya karɓa ya sa hannu ya rataba ya ce ya karɓa to ba ka da yi kuma ba sai ka je can yadda yake to idan aka canza ya sa wani abu daban sai an yage takardar da aka rubuta na daɗin ka je ka kawo shi daga ina kaga duk abubuwan kenan to shi yasa ce to in ga so shi na samu a samu yadda za a iya amfani da wani na'ura wanda ana gama zaɓe wurin mamakon a ɗoka ana kai a hannu an riga an ba da resort din ya riga a wayan iska cewa gashi abu da aka samu a wuri ko da shike za a samu yan takarda kaɗan wanda suke neman haƙƙin abubuwa amma zai wuya to kaga idan haka nan ka sa ga abun ya gyaru kuma ya himmatu to amma duk da haka nan dai ana kokari dai a ga cewa in aka yi a ga yan rage wahalan wannan irin matsala din amma kam gaskiya kam da sauran tafiya kaɗan saboda haka dole mu yi haƙuri shi yasa idan ka faɗi zaɓe baka ci zaɓe ba har ka je kotu kaga baka samu ba to ba abin fushi ba ne ka da ku aiki tare sai gan Allah so gobe sai ga zama naka dai ma'ana duk waɗannan na'urorin tantance masu kada kuri'a kadire da ba eh. sa hana magude har yanzu a ah, kadire da ai yana so ya identify mutumin ne ai yanzu wahala din ba wurin kadire da wurin ba ne yanzu nan wahala a wurin ba da sakamakon zaɓe ne a daga poli ne zuwa ward daga ward ne zuwa collection center da collection center zuwa yadda za a announce final result waɗannan su ne yanzu nan problem muke da su Wannan ra'ayin tsohon kwamishinan shari'a na jihar Nasarawa kenan. idan mun samu wani ra'ayi da ya sha bamban da wannan in Allah ya yarda ma kawo muku a gefen tarukan ranar tunawa da yancin Najeriya shugaban jam'iyyar NCP ta marigayi babban lauya Gani Fawahimi wato Malam Yunusa Tanko ya ce suna shirin kulla kawance mai karfin gaske don neman ture tasirin APC da PDP a zaben 2023 a wata zantawa da Tanko ya tuno lokacin da yake kan gaba a kamfen din shugaba Buhari tun narkakkiyar jam'iyyar ANPP idan ka ce kayi wa mutum aiki shi da yin gani kawai shi kamar shi kaɗai ne za a yi wa aiki shi bai damu da kai ba to dole ne ka damu da kanka ko a hausa an ce so yaro sai mu san ka tunanin da san babu ne ba a damu da mu ba mu mun yi tsakanin mu ne da Allah muka yi goyon bayan tsakaninmu da Allah ba wai saboda kuɗi ba ba wanda ya ce baka taimaka ko jinci ba Muhammadu Buhari ta ko sisi lokacin da muka tafiya nan mun ne tsakaninmu da Allah ko ina ya je kuma muke fitowa muke iwu mu ce Najeriya she Buhari a lokacin to mun yi shi ne saboda muna ganin cewa in shugaban kasa ya hau mu ire-iren mu maza a ba mu lokacin da zamu ma mu fito mu domin kowa yana yin abubuwan nan ne saboda dan shi ma ya fice akan a siyasance ko mahaukaci aka dauka a cikin siyasa yana da niyyar shi ma ya yi wani abu kuma in aka mai wani abu shi ma ya san cewa an yi mai wani abu kuma wani za su ce wato a watan dama can kuna yin dan a muku wani abu a ba haka bane shi kansa shugaban kasan ai ya nema na danyo wa jama'a wani abu mu muna so mu jama'a wani abu to ba da mu da mu gaba daya yanzu su ku kasuwa na daka minista kenan a ba haka ba ko ba maganar wannan ba mu muna so mu taimaka wa jam'iyyar muna so mu taimaka wa shugaban kasa ne a lokacin fadan da muka yi shine muna tunanin cewa idan shugaban kasa ya karɓi mulki lokacin zai gyaro hanyoyin nan da abubuwan da yake damun 'yan Najeriya saboda in an tafi da ƙananan irin mu hakan nan za mu yi nan ba da daɗewa ba sai mu karbi shugabancin najeriya amma mun lura cewa a'a ba a so ma ana dakula gaba ɗaya nan ma gaba ɗaya ba a so su tashi ba a so su tasiri ko ɗaya wato idan dole ne mu mu nema da kanmu idan aka kaucewa magana cewa yadda kuke cewa shugaba Buhari bai ja ku a jiki ba amma duk da haka kuma akidunsa sun canza ne misali na tabbatar da adalci kwarai ne gaske akwai abubuwan da suka canja mana ai janara ka san shi baya wasa idan ya zama cewa abin da ya damu mutane amma yau yanzu na mutane na cikin wahala ba a damu da su ba kuma ana maganar adalci akan mutanen da aka zaba ministoci innan da gwamnati shekulun da a zaɓi mayan da aka san ana kusa da su ne wanda kamar kana cikin yan uwa da abokan arziki kurin su ake zaba. ni nan na ci ba da shawara cewa idan dai shugaba yana so ya taimaka wa Najeriya kuma ya haɗa kan Najeriya ya tabbatar cewa ya zaɓi 'yan Najeriya ba ko wani ba Kirista ba ko Musulmi ko wani jam'iyya ya tamu ya haɗa kanmu to gaskiya ba mu gani ba. Tanko kun gani ko ba ku gani ba da alamu sakataren ABC na Yobe Abubakar S Bakabe ya gani har ma ya ce abc za ta daɗe tana kan madafun iko wato abc abin da ya dace abin da take yi nan da shekara sittin ma mu za mu dinga yin mulki a ƙasar nan saboda duk abin da kake tsammani talaka yana so shi muke ba waɗanda da ba kuma mutanen da suke so su yi tattalin arzikin kasar nan kisan gilla ba. PDP ma ta yi irin wannan cika baki amma ƙarshe sai ta yi shekara sha shida ta bar mulki. Eh to ai ba kan gaskiya suke ba. In ka duba kasar nan su suka sa kasar nan a cikin wahala, a cikin masifa, a cikin talauci amma ka duba sai da suka durkusa da kasar nan yanzu dattijan nan da ya zo suke kokarin ta da ita mu tashi mu tsaya da kanmu wani duk ba ma kasar nan ba duk duniya an yarda da wannan abu yanzu ma ana kukan wahala ai wahala to da mun ai aka zo gyara ko kare ya ce ai sai an wahala jiya ta wuce yau damar tuna rayuwar jiya gobe kuma sai Allah ya kai mu sai babin ra'ayi sunana Sale Bakuru sabon fege ai mu ne muka sha wahala muka zabi wannan gwamnatin akwai lokacin da shugaban Muhammadu Buhari zai zo da matur campaign ina maka magana da mashin na tafi kilomita tamanin da wani abu har gaba da Bono gari na je na taro shi kuma na sake dawowa akan mashin sakamakon haka har da muka zo bakin gari ma sai da ne hatsari to amma duk menene duka sacrifice saboda muna ganin idan shi shugaban Muhammadu Buhari ya zo gaskiyar magana talaka zai samu sa'ida so amma haka ne sa ke har hatsari ganganci kake yi da mashin din kenan to ba zan ce ganganci ba sakamakon irin yanayin motoci da kai da mashin kaga masu mashinan mu muna da yawa kuma wanda muka yi hatsarin ma wannan lokacin ina ganin mun kai mashin biyar ko shida so idan muka magana wannan tun lokacin da ake hawa mashin ne kaga yawan motocin ne ya kawo kuma mutumin da zai tashi akan mashin ya ci kilomita har 80 ko 90 sannan ya sake dawowa ya biyo konvoy na dan takara kaga abu ne wanda soyayyar ai ta riga ta kai soyayya talakan Najeriya menene ba a yi mishi ba a layi an da ke shi wajen karɓar zaben katin zaben nan an wuni an kwana wallahi katin zabe na ina gaya maka kafin a kira sallar asuban fari na ji na kama layi amma sai da na samu mutum hudu mutum biyu sun kwana a layi mutum biyu sun riga ni muka je muka yo sallah muka dawo muka jira har dare a ranar ban samu katin zabe ba still har yanzu washe garinsa na sake kwatu wannan sammakon na je sana na samu katin zabe kuma haka na yi kokari iyalai na suka samu kanne na suka samu muka zo muka zo muka kada kuri'a so kaga gaskiyar magana shugaban Muhammadu Buhari buhari ba mu ce baya yi ba amma dai harkan talaka da rayuwar talaka a najeriya ya kamata gwamnatin najeriya ta lura da shi kuma kai magidanci in ka fita neman kuɗin wallahi samun kuɗin aiki ne a gare ka wani ma sai ya fita aikin ma ya rasa shi kowa idan ya tashi sai a ce ana ana yaƙi da cin hanci da rashawa ana yaƙi da eh, cin hanci da rashawa to ana yaƙi da cin hanci da rashawa mutum ma idan ya samu kuɗin sai ya makale in ma gini ne za ka yi a zuwa laborori samu kuɗi sai ka ga babu in ma noma za ka yi tafkekiyar gona sai ga mutum ya yi ta daidai misali yar kaɗan sai a ce babu kuɗi kuma mun sani akwai kuɗin. masu sauraro duk da wani muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. a madadin muryar amurka da mai hada mana sauti julie gresham da ma sauran gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar amurka da kan sanya wannan shirin ni da na shirya na gabatar nasiru da mailika yake cewa wassalamu alaikum. madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Cutar sankara na ci gaba da kasancewa barazana ga al'ummar Najeriya, al'amarin da ke tayar da hankalin gaske. Ƙididdigar Ƙungiyar Lafiya ta Duniya wato WHO na nuna cewar a cikin mutane 166 da suka kamu da cutar a Najeriya a bara kadai kimanin mutane 41 ne suka rasa rayukansu. Majalisar ta ɗinkin duniya ta nuna muddin ba ɗan matakin gaugawa ba na shawo kan wannan cuta. To lalle kuwa ka iya kankama da ruruwa tamkar wutar daji. Yaya girman wannan matsala take a Najeriya? Dr. Zainab Shinkafi Bagudu ita ce shugabar gidauniyar yaƙi da cutar sankara mai suna medicaid cancer foundation kamar yadda um, bincike ya nuna akwai sama da mutum dubu biyu da hamsin a kowane shekara na kamuwa da ciwon kansa a nigeria watan 250,000 a kowane shekara kuma ana kyakkyawan zato cewa kowane shekara wannan eh, matsalan yana karuwa yana karuwa a kullum ah, sannan kuma a ƙasarmu najeriya da yake muna cikin ƙasashen da ba su da ƙarfi sosai ah, matsalan ya fi yawa a kan ƙasashen waje da su suna da ah, na'urorin aiki na ganewa da wuri da na Eh, ba da magani da maganin ma sannan maganin nan kuma ba kowa ke iya siyan shi ba ko da wani lokaci ma in mun tantance in mun samu masu shi sannan sai mu shiga matsalan yadda za mu sayi maganin shi ma yana cikin abubuwan da gidauniya ke taimakawa da shi muna aiki da gwamnati muna aiki da wasu ah, ah, kamfani masu kikiro maganin wanda suna ba mu ragowa akan kuɗin maganin ganin yadda wannan cutar cuta ke kara kankama a Najeriya. Ƙungiyar lafiya ta duniya wato WHO na ganin koda baya ga gwamnatoci a matakai daban-daban. To lallai akwai bukatar su ma ƙungiyoyi masu zaman kansu su taka rawa sosai don haɗa karfi da karfe a yaƙi wannan cuta a gaba ɗaya. To ko ta yaya irin waɗannan ƙungiyoyi za su shigo cikin wannan hidima? Tambayar kenan da na wa tsohuwar shugabar shirin kawar da cutar sankara ta gwamnatin Najeriya, Dr. Ramatu Hassan. Eh to, na ji daɗi da wannan tambaya. saboda a kullum sai a yi ta ganin kamar dole gwamnati za ta yi ta komi amma ba haka ba ne saboda ita gwamnati misali kamar na tarayya ana abin da ake ce ma policy wato ana nuna ana shimfiɗa hanyoyi waɗanda ya kamata kowa ya bi amma mutane ba a gama gane wannan ba sai a ga kamar dole ne sai gwamnati ta koma kuma ta kuma yi wa'annan abubuwa bayan akwai abokan tafiya to wayannan A abokan tafiya sun hada da kungiyoyi masu zaman kansu wa'anda makance musu ngo aka taho misali magana kansa ba wai dole sai a kungiyoyi wa'anda suke cikin aikin kamar kau da wannan ciwo ba a'a kaga misali ya kamata akwai hannun kungiyoyi hadda na manoma saboda noma a gane wani irin abinci ya kamata a noma ta wani hanya saboda yawancin ciwon sankara yana suna yana tahowa ne bisa ga abin da ake ci da yadda ake cin shi to kaga su ma ya kamata a ce suna da hannu a cikin abubuwan da za a gudanar na kawai da wannan ciwo na biyu kungiyoyin mata saboda ciwon sankara ya fi kama mata fiye da rabin ciwon sankara da ake gani ba ma najeriya ba duk duniya duka ya fi kama nono da mahaifa sannan kuma da kungiyoyi na waɗanda suka kware a aikin asibiti tun daga a ce misali masu a ce kungiyar pharmacist saboda suke kula da magunguna kaga da kungiyar likitoci akwai dai nau'o'in cutar sankara masu yawan gaske to kome za iya cewa ke haddasa wannan cuta Dr. Muhammad Bala Ambursa kwararren likitan cutar sankara ne. Mahi yawan kansa mahi yawansu ba a ce maka ga abin haka kawo Mahi yawa. Amma wasu daga cikinsu ana iya gano cewa uh, ana gado. Idan aka samu matsala ga kwayoyin halitta wanda aka ce ma jini. idan ya lalace to zai dinga hayayyawa ne ba tare da control din jiki ba dama shi a basic kansa so mai yawanci yadda mace kawai tana iya kamawa namiji ma zai iya kamawa so ba wai cewa ni ba zan kama ba ko kuma kai ba za ka kama abu ne kawai bisa ga mai wabi aka cewa komi cancer registries a yanzu muna da guda 26 gaba dai a nigeria sannan cikin su population base su a guda 19 hospital base su a guda bakwai a yanzu mm. kamar yadda kai maganin cewar A ita shi ciwon daji din nan ba san me ke kawo shi ba akwai wasu matakai ne da mutum zai ɗauka domin ya kiyaye kansa da kama daga wani cuta hmm, to a ce wai kamar da wuya gurguwa da auren nesa abinda annan shine abinda dai mutum mutane mata ya kamata ce sun sani idan suka ji abu a nononsu ba lallai kansa na ba amma su zo domin a yi saurin ganuwa idan ka ɗauki tsoron cututtuka irin su kamar zazzabin cizon sauro eh. za a ce ka dinga shiga gidan sauro eh. kar ka bari sauro ta baka hmm. ita cutar daji menene mutum zai domin ya zama ya yi yawa kansa garki. shi na da wahala saboda ko shekaru ma is a problem age day by virtue of age is a risk factor to how do you how do you ask yourself not to grow older duka dai akan haka ga abin da dr zainab shinkafi gudu ke cewa an fi samun masu cutan eh, mahaifa a arewa saboda haihuwa ya fi yawa a arewa in ka duba kullum wata ita kansa kaman kawai dai abu jiki dai gaba daya in kana yawan buga shi kana using din shi kana using din shi kana gurza shi kana gurza shi abinda bai kamata ya yi ba kansa kaman ka gina gida ne sannan kuma kawai dai abinda ya kamata gida ka aza block daya biyu uku haka akwai signal da jiki ke badawa a aza block din nan ɗaya a aza wani haka ya je daidai haka gina foundation amma in signal din nan da ake aikawa daga kwakwalwa bai tafiya daidai sai ta tafiya girgirgir anyhow matakin kariya ya kamata mu canza yadda muke tafiyar da rayuwar mu irin abincin da muke ci irin ah, ana motsa jiki sannan kuma ya kamata ana gwaji da wuri in ana ganewa da wuri an fi yin maganin ana son haihuwa ban gama maganan nan ba shi yasa aka fi samun na mama a kudu kansa ta nono ya fi yawa a kudu saboda ba su haihuwa da yawa a tsara iyali a tsara iyali a samu hutu wannan break shekara biyu din da ake sawa a ciki ma jinkirin nan kuma yana ba da mace ta dan huta macen da bata haihu ba gaba daya kuma ah, mun ga cewa ta fi kamuwa da kansan mama saboda haka ana son haihuwan amma ba a son ta yi yawa wadda bata haihu gaba daya ba tana kamuwa da kansa na mama wanda ta dade bata haihu ba ita ma tana kamuwa da shi amma wanda ta yi da yawa za ta samu kansan mahaifa saboda haka kaga abin balance ne mm. ana son a yi shi daidai daidai wani karin matsala anan shine yadda da dama daga cikin 'yan najeriya tun ma dai ba mazauna karkara ba ba su amince cewar ana shawo kan cutar sankara a likitance ba akan haka dr ramatu hassan na ganin akwai abin yi abu muhimmi shine wa'annan ƙananan asibitocin shan magani waɗanda ake ce ma primary health care centers to idan ma'aikatan wurin suna nan kuma an wayan musu da kai saboda ka san ƙananan ma'aikata na asibiti ake sa ba manya ba irin ka ce ko a ce babban likita to irin su ne idan aka zauna aka musu bita suka gane yadda ya kamata su sarrafa duk wanda ya zo ya ce bai da lafiya kuma su gane cewa i eh, wannan abin fa yana iya zama ciwon sankara ne sai su san yadda za su yi su lallashi wannan ko wannan matar ko mijin ga inda ya kamata ku tai na biyu kuma ka san sha'anin rayuwa na wannan zamani saboda rashi ba su iya to shi ya sa ƙungiyoyi masu zaman kansu su rika kamawa kamawa dai na ƙungiyoyi masu zaman kansu ya yi rana a ɗaruruwan 'yan najeriya irin su wannan mata wacce gidauniyar medicare cancer foundation ta ce sun ceci rayuwarta wa'u muhammad ni harjar rashin lahiyar ganonu ni zuwa asibiti da ni zuwa asibiti sai an ka min tiyata karin farko sai daga baya kuma ya sake tashi sai ni zuwa asibiti ni sake zuwa asibiti sai an ka auna ni an ka ce sai an cire nono sai ni ce to bani da sai ni ɗora kuka yana kiran kuma ciwon gaya ya kai min ko ina sai an ka taimaka min saboda Allah an kai mai aikin ga to yanzu na samu lahiya wallahi na gode sosai na gode Allah ya saka da alheri ba sa iya ka gode da zai yi musu ba to amma zuwa yanzu kike ji misali to wallahi na kan ji dama kware da gaske shi yar abin ne kaza to wallahi na ji dama da yadda ni tahi asibiti wallahi ba aza ko ina kai kamar haka ba Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin suma amin allah amin amin suma amin ya allah To madalla. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Afirka a Yamai.